ya yi salisu ya kalli kabiru sai share zufa yake yi abu ya ce to bari na kira shi da kaina bugu ɗaya ya ɗaga abu ya ce ina son ganin ka yanzu yanzu nan shi ma zuwa can sai gashi gaban sai yana faɗuwa ganin falon a ciki ya ce to shi kenan asirinmu ya tunu. allah ka fidda mu salisu ya kirawo mana ruwa kuma za mu sha duka mara iyaka abu ya ce kai salisu ina jin ka ka faɗa min komai idan har na kama ka da ƙin faɗa min wasu abubuwan za ka gane ka da ni wallahi yaya dai ya shiga koro bayani cewa cikin nan ƙarya ne sharri ne cewa wani asibiti ya je da suke yawan cire ciki kuma ya sa'a wata ta zo an cire mata kenan da ɗan gudan a ciki da jini shine na zo na zuzubar da jinin ta ko ina ha kuka zo kuka gani magungunan kuma wani kemis na ji na ba shi kuɗi saboda ko da ta ɓaci kar ya saki ya faɗi gaskiya sannan na gaya masa irin kayan da ta saka wallahi a da na mata haka ne saboda ƙiyayyar abba ya tilasta min sai na aure ta ni kuma ba na son ta shi ya sa na yi haka fatawa dabarar ko in ce wautar hakan zai sa a raba auren to kuma haƙata bata cimma ruwa ba har aka dawo da ita muka bar ƙasar nan to a can ne Allah ya samun sonta a hankali har muka dawo tana kyautata mu ni kaina ba haka na soyi mata ba Ƙyamata ta da ta nuna ne ya sa na aikata mata abin da ya zo ya faru nan da ya kwashe komai ya sanar da su amma ya saka ya wasu saboda iyaye ne ya ce rashinta ya sa ni shiga wannan halin a yanzu ni matawa zuciyar tana gab da kamuwa sai da na fita wajen ne aka duba ni aka bani magani saboda tunaninta ya yi min yawa na kasa bacci ba na iya cin abinci sosai wallahi ko wankan kirki na manta rabon da na yi idan ba na juma'a ba ku gafarce ni ab ganin abba suka yi ya shaƙe shi yana neman kashe shi da ƙyar aka kwace shi a hannunsa yana huci Faɗa yake yi kamar ya ci babu yana neman tsine masa fafa ya hana yana ta lallashi ya ƙi sai da fafa ya ɓata rai ya ce ni ne dai aka ɓata wa rai ko to daga ni har ita mun yafe masa yanzu kuma ba inda za ta kwana sai gidansa abba ya miƙe ya ce wallahi ba inda za ta kai kabiru ka kwaso min kayanta ta dawo nan da zama kuma ina so ka bani takardarta a yanzu ni na san mijin da zan bata wanda ya fi ka komai da kyau da kuɗi da asali da nagarta da tarbiyya mai mutunta iyayensa amma ba kai ba tarbiyyar da na baka ashe ɓata lokaci ne nai zumunci ne dai da sharri yanzu na fara duk wanda baya yi to ya bar min gidana ƙarya kuke yi wallahi kai da nake tunanin ko bayan ba ran mu za ka riƙe zuriyar gidan sharif ashe kai tun muna da ran kake neman tarwatsa su to ƙaryarka ta sha ƙarya yaro ka bani takardar sakin ta yanzu nan ke kina da ciki ne na girgiza kai ya ce yawa Allah ya muku albarka ke da ɗan uwanki Ka ga mai kishin nan san bai da wulaƙanci yana daraja zumunci ƙananka ne amma ya fi ka hankali tashi fitan min gida ko na shaƙe ka kan mutu na huta da baƙin cikinka Papa sai haƙuri yake bashi amma kamar zuga shi yake yi su yaya kabiru da aliya ma haka sam ya ce sai dai ya bata takardarta da ya ga za su dame shi ya ce na tashi na koma ɗakin fa'iza shi kuma ya bar musu falon ya nufi ɗakinsa haka dai taro ya watse abu ya kafe yaya ko har da kuka aliya'u ne yake rarrashinsa suka bar gidan to zamana ya dawo gidan abba saboda ya ce idan har ina gidanmu ko gidan yaya kabiru to zai fitine su papa yayyayi a maƙi meme abba yaki cewa yake ya cire hannunsa daga kaina kawai baya son damuwa dole papa ya shiru ya zuba wa sarautar allah ido kwana na uku a gidan abba ya kirawo yaya salisu da aliyaku suna zaune a gabansa cikin fargaba abba ya ce ina so ka bani takardar salsabila kai abokinsa ka sa baki nan da sati ya aiko mun ko kuma ya kawo ko yanzu ya furta ko in jawo biro da takarda ya rubuta mun ina so sati biyu masu zuwa zan tura ta karatu ingila ba na so ta tafi da nauyinsa a kai da tafi sakewa ta yi soyayya da mijinta na gaba da na samo mata domin haka na kira ku zufa kawai ke zubowa yaya numfashinsa kamar zai ɗauki ya dafa kirji jiri na ɗibarsa ya durƙusa ya ce ka yafe min abba don girman allah ba zan sake kwatantawa ba ko a mafarki wallahi ba zan iya bata takarda ba to ni zan bata ko na je kotu a bata saboda akwai zalunci sharri ha'inci a aurenku da ita don haka ba zan zuba ido na ga hakan na faruwa ba aliya umar ya shiga ban haƙuri da alƙawarin cewa ba za su sake ba ya fitattake su suka bar gidan da ƙyar aliyu ya sa ya salisu ya ci abinci masa allurai ya bashi magani ya kwanta to kwana uku ya ba shi da lafiya ya ki cin abinci sai dai ruwa kawai ake ƙara masa gashi ba shi da layi na bare ya kira dole dole aliyawo ya zo ya same ni yana ta lallashi wai in zo don allah ko a sace ne ya ganni ko zai ji daɗi kar ya mutu amma naƙi ƙi yayyayi naƙi haka ya tafi ganinsa shi kaɗai ya sa ya zubar da hawaye ya kau da kai to a can kuma yaya kabiru da fa'iza an shirya tun daga ranar da asiri ya tuni ya lallaba matarsa ya ba ta haƙuri tuni ta sake dama ta gaji Aliyu, tun yana zuwa sintirin lallashi na har ya koma zuwa wajen abba gashi kwana biyu ya rage a wa'adin da abba ya ɗibar musu yana tsoron tunkara abba har fa'iza sai da aka hada da ita ta je gida lallashi na wai in ce wa abba ya haƙuri naki da kuka ta bar gidan karshe dai kwantar da shi aka yi a asibiti bai cin komai sai ruwan drip hankalin ma shi ma ya tashi ta shiga lallashi na to hakan yasa na karbi lambar aliyu na ce a wana asibitin yake ya ce min asibitinsa ne na tafi samun ne yana bacci fuskarsa ta yi fayau duk ya fita hayyacinsa da kyar ma na gane shi sai ya ban tausayi ban jira ya tashi ba na dawo gida wani abin ikon Allah sai na tsanci kaina da shiga kicin ina neman abun da zan dafa masa mai sauki amma na marasa lafiya ina cikin haka mama ta shigo kunya ta kama ni ta ce ah girki zaki yi ne wanda kika girka ɗazun ya ƙare ne da shiga iniya na ce in mm, dama aliyu ya ce in dafa wa yaya abinci daɗi ya kama ta dama tana son zuwa duba shi abba ya hana ta ce to allah ya albarka ya ba da lada ya jikin nasa na ce da sauƙi ta fita ne kuma na hau girki cike da ƙwarin gwiwa can kuma ya ya farka sai aliyu ya ce masa ai na zo duba shi ya ce ina nake cikin ɗoki yana neman tashi ga kuma ƙarin ruwa a hannunsa ya ce ka kwanta ai ta ma koma sai jikinsa yi sanyi ya koma ya kwanta magana ma da aliyu yake masa cika masa kunne take yi sai kawai ya daga masa hannu fita ya bar masa ward din dama shi kaɗai ne a ciki akwai komai gado ma biyu ne da na mai jinyaka ban tashi dawowa ba sai wajen magariba yana kwance idansa a rufe ashe sallah yake yi aliyawo ya yi masa alwala tunda ba zai iya tashi ba sai gani lokacin ya yi sallama ban yi tunanin ko addu'a ya yi ba ma ya ji sallama ta ido ya zubo min kamar zai cinye ni gashi ba zai iya tashi ba amma jikinsa ba inda baya rawa gashi zuciyarsa kamar kankara don sanyi da fari na zauna ban ce masa komai ba abincin na zuba masa amma kunun gyaɗa na fara zubawa a kofi na matso kusa da shi na ɗago kansa bai bar kallona ba tun kafin na kai kofin bakinsa ya buɗe na sa masa tasu ya shanye na ƙara masa ya sake shanyewa sannan na zuba abincin ɗan kaɗan na shiga bashi a baki yana ci Aliyu ya shigo shi ma ganin ma hakan ya sa shi farin ciki sosai sai samun albarka yake yi bayan ya gama duba shi ya fita ni kuma na bashi ruwa na goge masa baki sannan na mayan masa da kai na kwantar ya yi gyatsa ya ce a hankali na gode allah ya miki albarka duniya da lahira kuma ki yafe min don allah kin ji ban dace ce komai ba sai bayan isha na shiga haɗa kayana sai ya ce kira min aliyu don allah na fita na kira shi muka shigo tare ya ya kalle ni sannan ya ce wai tafiya za ta yi ta banni ka ba ta haƙuri har yanzu ta ƙi yafe mu gashi gobe ne satin da abu ya ɗibar mana shi ma ya shiga bani hakuri na ce to ai ni ba ruwa na ya ce eh duk da hakan ki yi wa abba magana sannan za ki tafi kin ga ba mai jinyarsa abba ya hana mama ko ta zo ma ke ce ya kamata ba ita ba da haka ki yi zaman ki kin ga aiki ya mun yawa na ce abba bai san na zo nan ba zai mun faɗa ya ce ba zai yi ba ya san ba wacce ta dace da jinyarsa in baki ba na dai yadda amma na ce zan dai rika zuwa duba shi akai akai ba haka ya so ba na tafi aliyu ya ce ka kwantar da hankalinka tunda ta sauko ba wata matsala nan ne ya ɗan ji daɗi amma yana fargabar gobe to washe gari abu ya kira aliyu ya ce ina alkawarinsu ya ba abba haƙuri ya ce har yanzu salisu na kwanciyar hannun allah faɗaye ta yi ya ce ai shi saki a baki yake ya faɗa kawai shi kenan da ƙyar alin ya shawo kansa ya ƙara kwana uku nan fa hankalinsa ya mugun tashi jininsa har ya kai ɗari biyu da tamanin. to shi ma aliyu hankalinsa ya tashi ganin yana neman rasa abokinsa ni kuma idan abu ya fita sai na yi girki na kai masa ya ɗan fara iya zama da kansa amma ya ƙara ramewa sosai da na gama bashi ya ɗauki hannuna ya sa a sa. sai da na tsorata jin yadda yake yi na kalle shi amma na kasa magana rana tare muka kwana amma ina fargabar abba gado ɗaya muka kwana da abba ya tambayi mamani cewa ta ina bacci ya ce to shi zai yi tafiya amma jibi zai dawo ki ba ta wannan idan ta tashi ko tana sha'awar sayan wani abu ta ce to ta yi godiya ya fita buga min waya ta yi ta ce ya jikin nasa na ce da sauki na koma gida jin abu ya yi tafiya na ji daɗi na sake komawa mama ta ce ba sai na dawo ba idan ina buƙatar wani abu in kira za ta sa direba ya kai mana a takaice soyayya muka yi abba kuma tafiya ta kai masa hasati yaya har yana tashi ya alwala ya yi sallah da kansa yaya da fa'iza ma zuwan su biyu suna duba mu muka ɗan fita waje ne da yaya kabiru nasiha yake mun ya ce na yi haƙuri na ceto shi ma kuɗin ya bani suka tafi na ga su amarya fa'iza an yi kyau sai sheki ake yi to ranar da abu zai dawo ne kuma sai sauri nake yi na fita kar ya dawo ya hana na yi wanka ko kwalliya ban yi ba na fice a mota ta, ya ne ya kawo mun ashe waccan sai da wayi ya cika ya saya mun wata shi ma yana ta aikin gininsa Binta fa yanzu ciwo ya matsa mata sosai tana so ta zo ganin mu ba dama sai dai ce mata aka yi yayan ya ji sauki tun da da amna zuwan su biyu suma ya ce na ba abba haƙuri na koma ɗaki na ya fi na ce to idan ya dawo zan yi ƙoƙari da yamma na dawo na manta zuwan abba aiko ashe ya gane bana gidan ya hau faɗa ina na je sai gani nan da kulolin abinci muka yi kicibis ya ce daga ina kika fito cikin tsoro na ce dama mm, dama na kai ma yaya abinci ne waye baki izini ina ce a ki na ce na raba auren kuma gobe-goben nan zai bani ki mu ga ta tsiya eh ba ya kwanta ciwon ƙarya ba to bai isa ba ban san lokacin da na yi su da baka na ce wallahi yaya ba ciwon ƙarya ba ne baka gan shi ba duk ya fita hayyacinsa ba lalle ba ne ka gan shi ma idan ka je kallona kawai yake yi ya ce zahiri ba mai iya gane shi sai ki to wuce kan na sake jin kin je wajensa salon ya yaudare ki ya hure miki kunne ya ce sakin ma ba zai ba ko sumsum na wuce mama na jin mu tana dariya a ɓoye ta ce a ranta hmm, za ka sha kunya kuwa ba gashi ta fara baka amsa ba hmm, tsakanin mata da miji sai Allah ni kuma na shiga damuwa na saba jin ɗuminsa ba na so na nisa da shi da daddare fa na kasa bacci sai juyi nake yi shi ma haka yana ta zuba ido bai ganni ba ganin haka aliyu ya karɓo masa abinci daga gidansa amma ya ƙi shi ma sai juyi yake yi kai me yasa ada ya tsane ni gani da gashi gani doguwa fara kyakkyawa ya rasa abinciwa. sai sai tuna ya karɓi lambar wayata Allah ya sa yana da kuɗi ya kira bugu ɗaya na ɗauka kamar mai jira ya ce sel na ji sunan hatsaka kai kasa amsawa na yi ya ce me yana ki zuwa yau da yamma na ce a ba dukiyar na faɗa a hankali shi ma sai da ya lumshe ido saboda yadda na faɗa abban ya dawo kenan? Mm. ya ajiyar zuciya ce na shiga uku sel zan mutu idan har abu ya raba auren nan please zan ba shi haƙuri ke ma ki ba shi lumshi ido na yi na ce to ni ma na rasa yadda zan yi duk a tsorace fa nake gobe ba ya ce zai sake bani inna lillahi wa inna ilaihin raji'un ya zan yi na mutu ni salisu ki taimake ni ko da ba ki so na ki zauna da ni sal jikina ya mutu tausayinsa ya kama ni na ce insha Allahu muna tare a yaushe sal yaushe ya kamata a ce tun tunikin yi hakan yanzu lokaci ya kure. bai kure ba zan yi ƙoƙari insha Allah ya ɗan ji daɗi kaɗan sai ya ce da a ce kina kusa da ni da kin sa hannunki a kirjina ki je ki mugun harbawa don fargabar rasa ki ba ka rasa ni ba in Allah ya yarda hmm, baki san abana ba ne yana da haƙuri amma idan ya kafe akan abu to sai sannu haka ne nawa jikin ya fara sanyi na ce to yanzu idan na same shi na ba shi haƙuri bai haƙura ba fa ya kenan ki jarraba dai za a dace shi kenan zan jarraba in gani ka taya ni da addu'a shi kenan salma sai ki min alkawari duk rintsi ki yadda a mu idan ba haka ba akwai babban matsala wallahi ban san ina son ki ba sai yanzu zuciyata kamar ta fito waje nake ji ni na jawo da son zuciyata ta banza gashi ina shan wuya to masu haro bari mu tsaya a nan sai a dakaci shiri na gaba wanda a ciki muke sa ran kammala wannan labarin insha Allah kamar zuwan shiri na gaban nake cewa assalamu alaikum